قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ثم يجمعكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ولكن اكثر الناس لا يعلمون ya kai wannan manzo ka faɗa musu cewa Allah ne yake raya ku da halittar ku sannan ya kashe ku sannan ya tara ku bayan mutuwar ku a ranar alkiyama don yin hisabi da ba da sakamako wannan ranar da babu wani kokwanto cewa za ta zo sai dai mafi yawan mutane ba su san haka ba don haka ba sa yi mata tanadi da ayyuka na kwarai